ni da daraja ni da ah, ah, ah, kana ta cuku-cuku da babur kana kokarin ɗora shi a akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje nayi budu-budu da makanike na sai ne matsa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ne ai da ya zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kacha sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababi kuma original Don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar ƙofar ruwa shagon Umar Awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya 09031933050 ko kuma 08060383988. Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. Sayan nagari mai da kuɗi gida. alaikum. Menene? Baby ga shayi. Ke ba wani baby. Haka muka yi da ke? Mun yi da ke za ki fita daga gidan nan? Bayan na fita? Eh. Ke? Na san fa ba ki yin kuma ba ki so a miki karya Me yasa za ki min ƙarya? A'a. dama na ne za ta je kasuwa to kuma kaga na yi maka addu'a na yi maka addu'a na yi addu'a kuma an ce addu'a an kai ka tashi ka fita to shine sai na ce mata zan bi ta ni ma in jijji in gaggame da me ake shiyarwa in zazzaba kafin lokacin kai ma da zaka ba ka samu aiki ka baka fara daukan albashi kuma duka shagunan nan ba sai da na gaya masa duk abin da nake so su ajiye mu kafin mijina ya samu aiki kuma ya fara daukan albashi su mawukata ne kawai sai su ajiye kaya saboda kawai zura za ta zo ta sai kaya sai su ajiye kaya zuwa lokaci to aikin ma ban samu ba kin ga illar ƙarya in kai ɗaya sai kai dubu baka gyara ta ba kin zo kin ce za ki so kan ki zo kin zo ni a kurin ki zo ki lalata min uwa kin zo kin sa ta ita ma tana zargo uban ƙarya me amfanin irin wannan abu oh maman ka ne kai kadai to za ka ce maman mu kin zo za ki lalata mana uwa fi sabilillahi kin zo kin sa ta gashi ta goyi bayan ki ku zo kuna yin ƙarya me amfanin irin wannan abin mm, ka ya haƙuri a bai shi da tsakani da Allah kin san cewa ina cikin tashin hankali na je aikin ban samu ba kin san ba abin da yake faranta mara sama da in shigo gidan nan in zo in yi tozali da ke amma na zo da karar babu ke babu labarin ki ko ban san inda kike ba ba waya ta yaya hankali na bai tashi ba garin nan garin damina ko shi ruwan sakowa yake yi kuma kin sani ban da ruwan sama ba mai taɓa kin kyale shi shi ma dan bani da yanda zan yi na in rama idan wani abu ya same ki kin san ba zan taba samun nutsuwa ba tsura ki daina mun haka ba na jin daɗi mun ka yi dariya ba a farin ciki to na yi na yi na shi ke yau ba san menene ina wancan matan da ta kore ka na haɗu da ita ki kina da shirme sanin da kika yi ni ba san ta ba ita ce ta ce min ita ce ita din ne ita din ita ce shikenan sai ta zama ita ce kai zuwa ke me yake damun ki ne ne ne a'a To ai ta yi min bayanin duka abin da ya faru kuma ta ce min kuskure ne ita ce wanci in yi haƙuri komai da komai da ka sani kuma ni na tabbatar da ita ne ka gayu da motanta. Ta ce in baka haƙuri in Allah in ce ka dawo gurin aiki in ka dawo gurin aiki za a baka babban matsayi. In ma kaga matsayin ma bai maka ba ma kana iya cewa ma a canza maka ai mun samu dama na yin kuɗi. kuma shi yasa kuka ga na taho da murna ta da tsauri na dawowa kuma sai na zo na gankaron ka amurtuke shi ne sai sa na ji tsororin je bayan gogo na makale kaman za ka fa buge na ke da Allah saurara ba zan yi ba na gama aiki da su ni kayan wasan yara ne da za a rika buga ni kamar kwallo a bugun ta zara da ni a bugun kusurwa da ni a bugun daga kai sai mai tsaron gida a dinka buga ni da aka dama ba haka nake ba ba zan yi ba. To baby, baby shi ba girman kai rawanin tsiya ba ne, ta ya za a yi a ce don kana neman abu ko a jariri ya ce in za ta ba mu kuɗi ai muna so ba sai ga mata biyayya ba. Kenan baby da ma na zan ba ka so na. Yarinya ya karama na girme ta dinga mu ni, ta rika wal da ni. Hmm, ni da wallahi ba mu wallahi ba mu, baby da ma na zan ba ka so na. in kana so na ba fi yadda za a yi ce ba za ka koma ba ta ya za a yi mu samu kuɗi kana so in ji daɗi ta ya za a yi mai kuɗi ba ka koma ba wallahi ka koma mu samu kuɗi mu ma ma mota zuwa kina da matsala kin kasa gane me nake nufi baby wallahi ba ga yi zama zai gaje mini kuɗi ne mu ba faruwa wato gaskiya umi abin da nake so ne wanda ya daɗe yana so samun rai gaskiya wannan ya nuna mun tun lokacin da ki karɓi ramji na fari ina cikin damuwa ina so na ga cewa ki kuma yin wani abu to amma na yi shiru ne domin kada na so ki ta karanta ya zama cewar ba ta nutsuwa amma yanzu ya kamata ki mai da hankali a nemo a yanzu nan yanzu ya karɓi ragamar kamfanin ki zama cewar kin sami ki daga al'amuran kamfanin samu ki aure wannan shi ne cikar magana ta ciki lada ya isa ga abin da kike a kan Allah ya amfana da ke ki kare da shi. ya bada kai. Na gode. Rashin ma'auni ya sa kin ga kina raina san iya sadaukar da rayuwata domin ki samu da kafarin ciki kin fito falo kin zo kin zauna yanzu idan muka daga murya idan goggo ta juyo muke cewa ta fito za ta gane me nake ciki kenan alhamdulillah ni ai dama iso nake goggo ta zo Idan kogo ta zo za ta tambaye me ke faruwa kuma zan gaya mata, kuma na san za ta yi fushi da kai don ba ta ji daɗi ba. A ce wai ba za wai ka koma gurin aiki ba. To me za mu dinga cin abinci da shi da me za mu dinga mu ta ya za a yi mai kuɗi. Yanzu shi zura ba ke kishi na. Kin manta da irin cin mutuncin da yarinyar nan ta mu. Ta riƙa bal da ni. Kawai da an ga dama sai ka ni remote. Dil sai a danna a kashe, dil sai a danna a kunna ni. Yau a ce an koyi ni gobe an dawo da ni. To sai me? sai me ma shi yake tare da samu sai menene baby koda koda bugun ka take yi inda za ta ba mu kuɗi ba shi kenan ba ai ko ban da sai da ke ni kyale shi in ya za a ka ce ba za ka hakura ba dole in ta da ke ka kai hakuri tunda za mu yi kuna so mu yi kuɗi eh dole ka yi hakuri ni ba tunda da nake a duniya wala ban taba ganin mutumin da ke wai yana wai fushi da kuɗi ba ta dinga fushi da kuɗi ta ya za a yi mu saye mota ta ya za a yi mu saye gida ta ya za a mu yi kuɗi eh, unguwa in ya zai wucewa ta ake salamu alaikum ana murmushi ko ba zai ba su ko sisi ba murmushi ake yi bari kai wai kai wai da za a ba wa kuɗi ne wai kake cewa wai ba za ka ci ba za ka karɓi kuɗi ba kai kana fushi da kuɗi yawwa to in dai abin da kake faɗa gaskiya ne kana mun tsananin so in dai da gaske kana mun tsananin so to ni gaskiya in ci wannan albarkacin tsananin so ka koma ka je ka nemo mana kuɗi ka koma wajen aikin nan kuma ko me za a maka albarkacin tsananin sannan kai hakuri ne da gaskiya ka zo mai kuɗi don wallahi gidan nan da kake gani idan har kuɗin hayan mu gasu nan ya ƙare baka samu ka biya ba ni wallahi ba zan koma ƙauye ba wallahi ba zan koma ƙauye ba na gaya mu da kenan shikenan zora na yadda zan koma ko don ki gasgata abin da na gaya miki da kuma abin da zuciya ki tabbatar miki da shi Yawwa ɗan baby lololo, ɗan baby los. Mm. Yanzu na ji daɗi wallahi. Kenan dan Allah yanzu ka tashi ka je kai wanka na zama zaka zo ka shirya. Gudu gudu gudu gudu a zo a je a nemo kuɗi. A yau zan ɗauki. Je a nemo kuɗi. Har an tura masa ko inda za ka ji yawwa. Ke zura. Kuɗi ba aka turo. Kuɗi? Eh. So. Daga kamfani kuma kin ga. Aka turo. Eh. Wannan kuɗin fa ya ninka albashin da ake bani fa sau goma. <gasps> kuɗi Allah na magani. Magani. Eh. Magani. Yau za mu ci gaji. Yau za mu ci gaji. <laughs> Za mu ci gaji da kasuwa. Daga cewa zan koma har an turo kuɗi? abu ne za ka cuta in daɗe ina ta addu'a na ga kasa kuɗaɗe na kuma yanzu na ka cuce ni na ka cuce ni baby na ka cuce ni yanzu ka ga kuɗin mota ga kuɗin da zama can zakatan gida na ka sai mun babban wa alhamdulillah ba rawa zaki ba sun je da zan yi gudu ina ne gabas ɗin kuma ina Allah yana ko ina mm-hmm. bismillah kunyo za mu sai mota za mu sai mota za mu canza gida gogo ma ta fito ta ji ta za a je shopping gogo gogo ga kuɗi zai da eh, kira ta yake faruwa ne a har tambaya ta ma ke ka duba ka ga yadda ka bar ni mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi ba ka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin ka ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya mun ba su kari. kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da ƙanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da ƙanana injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma al'umma na zamani a sauƙaƙe. Muna da a Kano, Katsina, Kaduna, Jigawa, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Abuja, Arewaci da Kudancin Najeriya. Za ku iya tuntuɓar mu a lamba 199 Hakimi Street a jihar Jigawa, ko a lamba 42 Zaria Road Na'ibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano, ko a lamba 4 Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina, ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu takwas 0803 uku ɗaya biyar ɗaya biyu shida ɗaya ɗaya mjd global concept Limited Limited. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Jallo. ka dan uwa a koma gona kawai don noma shine tushen arziki. tabbas an yi kuskure amma dai yanzu ma ba a makara ba tabbas kai ya fi cancanta da ka zauna akan wannan kujera haka ne ba kuma insha Allah tunda na riga na zo ba abin da zai gagara amma dai a yanzu akwai wata 'yar matsala kaɗan da nake so a bani dama can ofis da na bari din na je na ɗan gama satilin abin zuwa wani lokaci sai mu ga abin da ya kamata insha Allah zan dace a cikin da abin da ya kamata duk wani abin da ka gani ya yi maka daidai kawai ka yi kanka tsaye kar ka ji komai dan ka isa daga kuma baba ne da kansa ya faɗa ya ce duk matsayin da ka gani ya yi maka a cikin kamfanin nan in ji har za ka iya ka rike ka ɗauka ya san za ka iya kuma iya wannan lokacin kaɗai ya tabbatar min da abin da baba ya faɗa. Ni kaina sai na fi jin nutsuwa. A ce kai ne a zaune ni kuma ina sai ina kallon ka kana aiki. Amma ta yaya za a ce in zo na karɓi matsayin manaja ba don ya iya bana baba. Daga karamin ma'aikaci kuma ce zan zo rike kamfani ga baki daya. Me dalilin haka? Hmm. Tun farko da ya ce akwai irinka. Da ba zan zo na zauna a nan wajen ba. Tunda babana ni kaɗai yake da shi. Amma dai, sauran bayani na san za ka ji daga gare shi. To yanzu dai amma alfarma ina so da Allah na dan yi wani uzuri na dawo in ya so da dai gashi dan ni gaskiya kujerar nan ta min girma dan dole nake zaune a kai. Eh, bari in gama in ya so sai mu sai na dawo sai mu karasa abin da ya kamata insha Allah. Ko dai har yanzu baka yadda za ka yi aiki tare da mu ba. Haka ne insha Allah. zan dawo da ina nan ba tafiya ba shi kenan to ba damuwa ka je ka karisa ai girman ka ne to na zo to na zo lafiya sabon manaja ina kuma zuwa gaji da sauri to ina godiya fatu ni fita zan zan tafi ina kuma yi an yi kuma zama manajan bata kuma saboda yanzu magana ake kawo baka ji rubuci ba wannan hadar yaushe zan zo a gida zan tafi gaskiya kai da nake jira za ka zo ina ta ina farin ciki ka samu ƙarin girma ni ma na samu za mu hannu ba za ka da nuna mu abubuwa kuma kana ƙoƙarin ka tafi gida duk abin da za a bar gobe saboda ni magana ta gaskiya ne mata ta alƙawari duk lokacin da ake hadari na jin ruwa ba da nutsuwa saboda tana da jin tsoron ruwa ba zan iya zauna a gurin ba magana ta gaskiya ikon Allah yanzu babur ne ba da kai da ruwa ji gwaran ji a ciki ko a kafa ne gwaran kuma gida gaskiya da ne kuma tana cikin damuwa na da gana saba gaskiya yanzu sai ta sai ta shiga wani hali to kuwar wannan ya zaɗi ka kai hanya ka ji gidan ba babur ne ba da kai gwaran da ke na hanya ko a gwaran kuma gida gaskiya zan tafi da abin da ake ciki gobe Allah ka zo sai kuma ruwan ya dauke zan dawo insha Allah tun da ya da sauran rana ka ji ko assalamu alaikum to ba damuwa Allah ya sabon madaja Allah Allah ya gara wa Allah ka ake aiki a rinka samun ci gaba malam Zura, Ayan. Ah, Ayan. Ina ka a haka ina mashin ɗin. A cikin ruwan nan yanzu ka fito? Shi nake tunanin da nake kenan ko in shigo da shi ko kuma abin nan. Tunda na ga hadari, na ga ba zan iya tsayawa ba. Saboda alƙawarin da na ɗaukar miki na san ki da jin tsoron ruwa. shi sa na samu na tona gida yanzu dan Allah dan annabi ka san gidan nan da ni da ne amma saboda sai ka cika na alƙawarin ka shigo cikin wannan yadda ke yanzu in ya sa maka marafa to yanzu ai ai ba kuma shi dai Allah ya sa na ƙara sosai da Allah ne ya taimake ni sai da na kusa dab da gidan nan sannan ruwan ya ci gaba da tsugewa bari na shi kawai idan idan ya dan lafa sai in shigo zan je shigo da shi yanzu ni dai mu je ka cire wannan rigar sanyi zai kama ka a shanya su ka dan shashaye zafi zafi shi sannan Assalamu alaikum. Hello?